يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لا ربا تقوت قوة بالقعدة bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara 1440 da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin darasinmu na fatawa ko risalar alwasita bainal الحق والخلق na a تقي tafiyuddin أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله wannan shine darasi na shida a cikin wannan fatawa ah, darasin da ya gabata malam yana yi mana bayani dangane da menene hakikanin wasiɗar da Allah ya bari tsakanin bayi zuwa ga Allah wadda ita ce wasiɗa ta addu'a ko ta ceto wadda ita kuma an kawo ta da sharɗanta cewa sai da izinin Allah sai kuma wanda Allah ya yi mai izini ɗin Allah yake so ya yarda da shi sannan za a iya za a iya ceta. sannan ya kawo mana bayanai waɗanda suke nuna cewa wannan wasiɗar ta ceto wanda ita ce addu'a da bayi suke yi ma junansu ita ma ɗin dole sai da izinin Allah ya yi mana bayani yadda ake samun izinin Allah a wurin ceto na addu'a mun fahimci cewa akwai addu'ar da za ka yi kana da izini akwai addu'ar kuma da za ka yi ba ka da izini inda ya ba mu misalai na addu'o'i da musulmi zai yi ma iya ma ɗan uwan shi wanda Allah ya ba da izini musulmi ya taimaka ma ɗan uwan shi ya yi mai addu'a sannan kuma ya kawo mana wuraren da aka hana nau'o'in ceto na addu'ar wanda babu izini a kai kamar addu'a da Allah ya hana a yi ma mushirikai ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره يتوى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم kenan wannan nau'i ne na ceto wanda babu izini daga ceto mara izini Allah bai karɓan wannan ceton ko a hannun waye ko annabi ne ko mala'ika ne ko wali ne ya nemi ceton da babu izinin Allah a kai, to Allah ba zai karɓi wannan ceton ba. Kinan ceton dole sai ya zama akwai izinin Allah a kai, ana Allah ya yadda a yi ya ba da dama a shar'ance za a iya yin wannan ceton. Sannan da akwai nau'i na ceto wanda yake saɓo ne zunubi ne, duk da shi ma baya cikin wanda yana cikin waɗanda ba su da izini ɗin. inda ya mana bayani akan cewa Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ya kawo mana daga cikin i'tida a cikin addu'a akwai ka abin abinda Allah ka san Allah ba zai yi ba ka zo kana ceto neman ma wani shafa'a Allah ya sa ya zama annabi bayan babu annabta ko kuma Allah ya sa ya samu matsayi irin matsayin annabta wannan yana cikin itida a cikin addu'a haka kuma ka zo kana roƙa ma mutum abin da yake sabo ne da zunubi ko kafirci ne wannan duka yana cikin itida a cikin addu'a bayan ya gama wannan bayanan sai ya ci gaba zai dora akan abin da ya gabata bayan kafin ya faɗa mana fashafi'un ladhi azina Allahu lahu fi shafa'a shafa'atuhu fi du'a alladhi fihi laysa fihi udwan me ceto wanda Allah ya mai izini yayi ceto to ana karban ceton shi a cikin addu'ar da babu sabo babu zalunci a ciki amma in dai akwai udwan a ciki to Allah bai karban wannan ceton ko a wurin waye na san ka zo kana addu'a ga wanda yake mushriki ne to wannan itida'i ne addu'a Allah ya hana daga ko kai waye ba za a karɓi addu'ar ka ba shi yasa za mu ga annabawa suna da na jikinsu ‘ya'yansu ko matansu ko wane ne wa'yanda ne wa'yanda suke cikin halakakku <clears throat> kuma Allah ba zai karfi cetonsu a kan wa'yannan ba duk da cewa suna da matsayi mai girma kenan ba kowanne ce mai ceto ba ne kawai in yaga dama zai yi ceto ashe ceton dole sai da izinin Allah yake iya samuwa ka zai ci gaba da bayani akan haka walau sa'ala ahaduhum Allah ya yasluhu lahu ko da ɗayansu daga cikin bayan Allah ko annabawa ko mala'iku zai roƙi wata addu'a wadda la ya suluhu lahu bai kamata gare shi ya yi wannan addu'ar ba. Wani ya zo yana roƙon abin da bai kamace shi ya yi wannan ba, Allah bai ba da izini a yi irin wannan addu'ar ba. La yi ƙarro alayhi, ba za a tabbatar da shi a wannan ba. Ba za a tabbatar da shi ba. In yayi ma Allah zai faɗa mai cewa wannan abin ba haka ba ne. ko kakka sake kamar yadda aka yi ma manzon Allah da sahabbai a baya da suka roƙa ma ƴan uwansu mushrikai gafara aka ce ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushriki daga koda ya abin ya faru to ba a iqrarin su ba a takrir din su akan wannan a wannan abin da suka aikata za a nuna musu kuskuren su da kuma cewa wannan abin bai kamata a yi ba فإنهم معصومون أن يقروا أن يقروا على ذلك domin su ma'asumai ne Allah ya tsare su ba su taɓa dawwama akan wani abu wanda yake na kuskure ba in ma sun yi to Allah zai gyara musu zai nuna musu ga yanda daidai yake amma su dawwama akai ga wani abu kuskure ne kuma su ci gaba dawwama akai to wannan Allah ya tsare su su ma'asumai ne dangane da yin wannan abu kama ƙwala nuhun kama yadda annabi nuhu alaihi salam ya ce inna bani min ahli ya Allah ɗana yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqqu kuma alƙawarinka gaskiya ne kayi min alƙawari ka tsirar da ni da ni da iyalaina za ka tseren da ni ni da iyalaina kuma ga wani daga cikin iyalaina mana ɗana yana cikin iyalaina kuma ka yi alkawarin tseratar da ni da iyalaina shine yake tunawa cewa wa inna wa adakal haƙƙo wa anta ahkamul hakimi kai kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci kai ne kafi kowa iya hukunci kuma kai kai hukunci kai alkawari kuma ga ɗana yana cikin iyalaina kuma ga shi zai halaka ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya Nuhu, innahu laysa min ahlik. Allah ce ya kai Nuhu shi baya cikin iyalanka. Innahu amalun ghayru salih. Domin shi ya aikata aiki da ba aiki na kwarai ba. Kamar yadda ya zo a ta kira'arta Ubayyu bin Ka'ab, kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito cewa manzo Allah ya karanta innahu amila ghayru salih cewa shi ya aikata aikin da ba na kwarai ba sai ta zama wancan tafsirin wannan wannan ma'anar ce innahu amalun ghayru salih ana lallai shi ya aikata aiki wanda ba na kwarai ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka roƙe ni abinda baka da ilimi akai Naka iyalanka kenan su ne waɗanda suka yi aiki na ƙwarai tare da kai. Amma wanda ba su yi aiki na ƙwarai ba ba sa cikin iyalanka. Naka duk matsayin mutum da dangantaka shi yana da dangantaka da wani mai daraja mai matsayi idan bai yi irin aikin wannan ba. To bai da alaƙa da wannan gidan. Naka ko da ɗanka ne to shi amalin gairu salih ya yi aiki da ba na ƙwarai ba. Naka baya cikin iyalanka. kada ka rinka roƙona abinda ba ka da ilimi a kai inni a a'iduka an takuna min minar jahili Allah ya ce ina maka gargaɗi kada ka zama cikin matsayin da suke jahilai su rinka roƙon abinda bai kamata su roƙa ba su rinka yin shafa'a a inda bai kamata su yi shafa'a ba to ina maka gargadi akan haka wa ake yi wa wannan gargaɗin annabi nuhu alaihi salam daga cikin ulul azmi mina rusul amma wani fasiki na ne yana fasikance shi yana iskanci iri-iri yana nan yana zaune yana jira ai akwai wanda kawai zai cece su zai kwace su a wurin Allah su kawai sun riga sun sha qala sai annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni kada in roƙe ka abin da ba ni da ilimi a kai na yi kuskure Allah daga yau a tsare ni kada in sake roƙon abin da ba ni da ilimi a kai kada in sake sa baki akan abin da bai kamata in sa baki a kai ba wa illa tazfirli in dai baka gafarta min ba ya Allah wa tarhamni baka yi min rahama ba akan wannan da nayi akun min al zan zama cikin asarar na yi asara in dai ba a gafarta mun ba a yi min rahama ba akan na yi abin da bai kamata in yi ba na roƙi abin da bai kamata in roƙa wa'ina su ne wa'inda suka san Allah su ne suka san Allah suka san waye Allah akan Allah ya tsawatar da su akan abu nan da nan suke faɗuwa suna tuba suna neman afuwa da gafara Allah saboda jin tsoron abin da zai biyo baya Zaka duk wanda ya san Allah to yanda yake mu'amalantar Allah subhanahu wata'ala a wurin magana da uzuri idan ya aikata wani abu daban ne na musamman in kaga mutum yana gururi yana alfahari shi yana kaza to dan ya ma yi kaza to alamar cewa da sauran shi a wurin sanin Allah wannan duka ya nuna mana akwai shafa'a wadda ake karɓa wadda take da izini a wurin Allah akwai kuma shafa'ar da ba a karɓa saboda ba ta da izini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga duk matsayin mutum ba yadda zai iya yi wata shafa'a yi maka wasiɗa ta wani abu a wurin Allah sai abin da Allah ya izini. Silo abin da Allah ya izini. Allah ya izini a shar'ance a yi wasiɗa a wannan abin to za a iya yi. Idan Allah bai yi izini a yi wasiɗa ba, to ba zai yiwu a yi wannan wasu ɗan ba haka duk wanda za ka nemi ceto a wurin shi a nan duniya za ka nemi ceton ne ta hanyar ne ta hanyar addu'a yi maka addu'a kawai ya roƙa maka Allah kuma wannan addu'ar da zai yi sai shi ya tsaya ya duba akwai izinin Allah a kan irin wannan ko babu kada ya je ya yi Allah ya ce Allah ya mai gargaɗi cewa inni a iruka an taƙuna min al-zahiri da addu'a nawa muke roƙa muke yi ma wasu Allah na mana wannan gargaɗin ba mu sani ba saboda me saboda babu sharaɗi babu izini da ya kamata a yi irin wannan addu'a babu sharaɗi babu izinin da ya kamata a yi irin wannan nau'in na wasuɗa na addu'a a roƙi Allah a kai. Sawa'un addu'ar ta nemo wani alkhairi ce ko ko ta ƙoƙarin yin addu'a akan wani a halakar da shi. Daga addu'a ce tana buƙatar ya zama mutum ya san cewa akwai izini ko babu. Lokacin da zan yi wani addu'a in taya shi akan halin da yake ciki, shin ya kamata halin da yake ciki ya cancanta a yi mai addu'a akan wannan aikin da yake halal ne ma abin da yake yi ko ba halal ba ne. shin wane da ake mai addu'a Allah ya halakar da shi shin halal ne ya halatta a yi mai irin wannan addu'ar ko ko sharuɗan a yi mai irin wannan addu'a ba su tabbata a kan shi ba tukunna. Sai na sami izini, wannan shi izinin shafa'an, izinin addu'a. Wa kullu da'in shafi'un. Duk wani mai addu'a to mai ceto ne duk wani mai addu'a mai ceto ne da Allah subhanahu wa ta'ala wa shafa yana kiran Allah ne yana ceto yana roƙon ceto a wurin Allah daga duk wanda yake addu'a ceto yake kenan addu'ar dai kamar yadda ya faɗa mana a baya ita ce ya ce ta فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته تدوان addu'a, الدعاء yi ceto, تو الدعاء شي da ceton shi ba za su zamanto ba face da ƙaddarawar Allah da kuma ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ga dama, sai Allah ya ƙaddara sannan mutum zai iya yin addu'ar ma don Allah bai kaddara ba bai gada ma ba addu'ar ma ba zai iya yi ba sai ga mutum ya san cewa yana da matsala yana da bukata ya san kuma Allah ne mai karban addu'a amma kuma sai ya kasa zama ya roƙi Allah ne saboda Allah bai san shi da alkhairi Allah bai san ya karɓa mai wannan bukatar saboda in yayi yayi din to kuma Allah ya alƙawarin zai karba an roke shi don Allah zai so ya karba addu'ar ka to ba za a yi ma ma tawfiqin ka yi addu'ar ba daga lokacin da kaga Allah ya azurta ta tsayin daka akan roƙon Allah wani abu to ka san Allah yana so ya biya maka wannan buƙatar ka ba wani mai addu'a da zai yi addu'a face da ƙaddarawar Allah da ganin damar Allah subhanahu wa wa huwa alladhi yujibu du'a Allah shine yake karban addu'a wa yaqbalu shafa'ata kuma shine yake karban ceton daga in yana so ya karɓi ceton ka sai ya baka damar ka yi addu'a sai kin sama iko da ƙaddara yin addu'a sai kai ta sai ya karɓa maka. Daga shi ne yake karɓan addu'a, wa huwa khalaƙa saban, shi ne wanda ya halitta sababi wanda ya ce in an yi kaza za a samu kaza shi ya ce in an roƙe shi zai ba da abin da aka roƙa din shi ne sabab ɗin kenan addu'ar ita ce sabab ita ce sabab wal musabbab abin da kuma shi ne musabbab ɗin shi ne abin da ake samu ta hanyar sababin da haka da sababin da al musabbab ɗin waye ya halicce su Allah ne ya halicce su abin da za a baka da kake roƙon Allah ne ya halitta abin sababin da za ka samu shine ne addu'a ka roƙi Allah ɗin to shi ma Allah ne ya halicci sababin naka Allah ne ya halicci sababin ka aikata sannan kuma ya baka abin da ya zama shine musabbab ɗin wadda min jumlatil asbab ita kuma addu'a tana cikin sababba kamar yadda Allah ya sa yin arziki kasuwanci yana cikin sabubba na yin arziki ya sa cin abinci yana cikin sabubba na ƙoshi wannan duka menene sunansu asbab haka ita ma addu'a sababi ce ta biyan bukata haka yadda wanda ya je kasuwa zai je kasuwa don ya samu abin da zai ci to haka ita ma addu'a aka sa ta zama sababi don a samu abin da ake nema a wurin Allah ga Allah ne ya halicci waɗannan gaba ɗaya allati ƙaddara Allah subhanahu wa ta'ala ita addu'a tana cikin sabubban da Allah ya ƙaddara. tana cikin sabubba waɗanda Allah ya ƙaddara. wannan wata muƙaddima sai ya sake yi anan Wadda zai gina abin da zai biyo baya akai cewa Allah ya sanya sababi akan komai shi ya halicci sababin shi kuma ya halicci abin da yake ake nema ta hanyar wannan sababin sai sai idan kana kazalika idan abin ya zama haka mana sababin Allah ne ya halicce shi abinda kuma za a samu ta bin wannan sababin shi ma Allah ne ya halicce shi to fal iltifatu ila al asbabi shirkun fit mutum ya zama ya waiwaya ya karkata gaba ɗaya zuwa ga sababi to shirka ne a tauhidi me yake nufi ya zama kawai wannan sababin da aka ce shi ne sababin kaza da shi ka dogara to wannan shirka ne a tauhidi kenan dole in kai sababi sai kuma ka yi ne na'am sai ka mai da al'amari zuwa ga Allah ba wannan sababin ne zai baka ba in ka je kasuwa kana ta siye da siyarwa kuma sai ka mai da cewa Allah ne zai baka wannan arzikin ba wannan siye da siyarwa da kake yi ba in siye da siyarwa ne tun kafin a haife ka wani yake ne yana siye da siyarwa yana nan kuma yanda yake wani kuma yau ya zo aka haife shi ya girma ya gama ya zo ya shigo kasuwa yau kuma ya samu jarin da ya ko na waɗanda suke siye da sayarwa na shekara arba'in mutum arba'in duka ya fi su kenan sababin ba shi ba ne ne, ba shi ba ne yake tabbatar ma cewa shi ne za ka samu amma dai Allah ya sanya wanda ya zama sababi ne sai an bi za a samu amma in ya ga dama zai iya karya sababin ya bayar ba tare da wannan sababin ba to amma dai dole kai da a matsayinka na bawa an sama ga yadda ya kamata ka bi dole wannan sababin za ka yi ba ka zama a ɗaki ka ɗaga hannu kai ta cewa Allah ya sa in ƙoshi zai yi haka ya zama mai kenan ya zama mahaukaci sai Allah ya sa in ƙoshi kayan addu'a sai ka yi ne sai ka tashi ka tafi wurin mai abinci daga kayi addu'a sannan ka ƙudurta Allah ne zai bayar sannan ka je ka aikata sababi a aikace daga idan abin haka ne fal'iltifatu ilal asbabi shirkun fitauhi mutum ya dogara da sababi kawai tsantsa ƙala inna ma'uti tuhu ala ilmin indi kamar yadda ƙaru ne ya ce ilimi na ne ya bani ba wani ba to wannan shirka ne a tauhidi tauhidi shine tabbatar da cewa Allah ne kaɗai shine mai bayarwa shine mai hanawa wannan shine tauhidi amma in ka ce sababi ne da ka dogara da shi to wannan ya zama shirka a tauhidi a wannan babin na addu'a da yake magana ya ce addu'a ne ce na e ita mai ce a matsayin ka na ceto sababi ce sababi ce kenan idan ka je ka ce tun da na ce wane min addu'a tun da na ce wali wane zai ya min addu'a na dogara da wannan na koma na zauna don haka zan shiga aljanna wannan ya sunan shi al'intifatu ilal asbab da sababin kawai ya dogara wannan shirkun ne fit tauhidi kaga da kaje ka ce ai mun addu'a ne za ka yi ai mun addu'a in shiga aljanna sai ka yi min Suka koma ka nemo ayyuka yan aljanna kai tabi kai tabi ka dogara da cewa kuma Allah ne zai bada wannan aljanna to wannan ka aiki kenan amma ka dogara da wannan sababin kawai to wannan shirkun ne fi tauhid sannan abu na biyu kamar misali a wannan yanayin da muke ka ce kai yanzu tunda kana sa safa hannu kana wanke hannu kana sa takunkumi kana ba da social distance ga kai ka riga ka sha corona ba za ta kama ka ba wannan iltifatu ila al-asbab shirkun ne fi tauhid wannan mujarradin sababi ne sababi ne na kariya wanda kuma shari'a ta yadda ai amfani da sababi na kariya ka aikata amma dole kuma sai ka kudirce cewa Allah kuma shine zai kare ka duk da ka bi sababin an gane sai ce kuma abu na biyu wa mahawul asbabi an kuna asbaban sun fil asali. soke kuma sababi baka yadda wannan sababin ya zama shine sababi ba na abu Ta wannan tawaya ne a hankali mana kwakwalwar shi akwai matsala kenan ce mu ba ruwanmu kawai a buɗe kowa ya buɗe baki ba wani wanke hannu ba wani social distance kawai a ci gaba da harka Allah kawai zai kare mu wannan sunan shi ne naqsun fil aql akwai tawaya a cikin hankali kwakwalwar mutum tana da matsalar da ya kamata a dume ta ka soke sababi wanda aka masu masana suka ittifaki akan cewa wannan sababin yana kawar rashin sababin yana haifar da wannan matsalar kai kuma ka ce a'a gaba ɗaya ka soke wannan sababin baka yadda sababi ba ne wannan nafsun ne fil aql kwakwalwa tana da matsala a nan wal i'radu anil asbab wannan na farko yana maganar kai ka ce ba ka yadda da sababi ya zama sababi ba kawai komai kawai Allah yana ba da komai kawai ko da sababi ko ba sababi haka ne amma kuma ya sanya sabubba su zama su ne hanyar samun abu don ka kora sababin akwai na kaso fil aqli wal i'radu anil asbabi bil kulliyya ka kauda kai kuma daga sababba gaba daya sai ba ruwanka da wani sababi kai kawai ka nemi abu a wurin Allah kawai ba za ka bi wani sababi ba wannan qaduhun fi shar'i wannan sukan shari'a ne suka ne ga shari'a yana zaune yana so ya sami ‘ya'ya kuma shi ba zai yi aure ba daga ina zai sami ‘ya'yan daga sama yake so a rinka jeho mai ‘ya'yan ana ruwan sama ya rinka tara kwano yana sami ‘ya'ya to wannan ƙaduhun ne fi shari'i suka ne a shari'a ka kora sababi ka yin amfani da sababin samun da shari'a ta ce a ji sababi ka ƙi to wannan suka ne a shari'a ka zauna kawai a wuri kai ta addu'a kai kuɗi kake so kai Allah ya kawo ma kuɗi kai ka dogara da Allah kai za ka yi kuɗi ko ka je kasuwa ko baka je ba ko ka yi aiki ko baka yi ba za ka yi kuɗi wannan ƙaduhun ne fi shari'i suka ne ga shari'a da ka wanda ya watsi da sababba bai amfani da asbab to kamar yana suka shari'ar Allah ne gaba ɗaya domin shari'a duk ta zo da asbab a yi kaza kada a yi kaza wanda ya yi kaza zai yi kaza a duniya da lahira wanda ya yi kaza kaza zai sami shi wanda ya yi kaza zai kaza wanda ya yi kaza zai shiga aljanna har wuta da aljanna da an ba da sababba wanda ta wannan sabubban ne za ka je aljanna ta wannan sabubban ka je wuta haka a rayuwar duniya wanda ya yi kaza a yi mai kaza wanda ya ɗauki kaza a yanke mai hannu wanda ya kaza duk an sa asbab su zama da su ne za rayuwa za ta gudana to daga lokacin da ka kace kai za ka yi watsi da asbab ka yarda da su ba kawai za ka yi komai ba ruwanka da sabubba za ka tsaya ne kawai ka dogara da Allah ka yi tawakkali to wannan kaman kana sukar shari'ar Allah ne gaba ɗaya. Daka in ma dai ka sababi ya zo ka inkarin wannan sababin ka inkarin wannan ya zama sababi to wannan hankalinka akwai matsala ya za ya tabbatar da cewa wannan abin sababi ne shi ne ahalus zikiri a wannan fannin su tabbatar da cewa wannan abin sababi ne ya zama sababi kenan to kai kuma haka kawai ka zo ka kore ka ce baka yarda da wannan sababin ba to wannan kwakwalwarka akwai abin tuhuma ko kuma ya zama a ka yarda akwai asbab amma kuma kai watsi da su ba za ka ba za ka yi abin da kake so kamar yadda muke yi a yanzu ya yarda akwai sababba na kaza na kamuwa da ciwo kaza da kaza amma kuma zai shiga kasuwa zai shiga komai ya ci gaba da harkokin shi shi bai yarda ya bi matakan matakan tsaro akan wannan sababin ba haka ko kuma yana so ya samu kaza amma yana zaune kamar mutanen yanzu da za a zauna an ce ana gwamnati tana tallafi don haka an ce sai 'yan kudu suke ta samu mu ba ma samu mu ba mu iya intanet ba an ban mu muna ta zaune don haka sai dai a zo a canza tsari a ko kakko iya intanet ɗin ku zauna ku mutu a haka kakko ba su ba tunda ku kuka fi kowa daƙiƙanci da rashin ƙwaƙwalwa da rashin tunani Suna su sun iya ko naku ba su iya ba Ta su kuna nan kuna zagi yan majalisu su zo su kaza su zo su biya mana su zo su kawo intanet a rinka yi mana rijista muna zaune wai kowa kawai shi abin da yake so kenan yanda shi yake so haka yake so a yi haka wa'yancan sun iya saboda su a wani gari suke daban kwakwalwarsu daban Allah ya halicce ta su da talakawan da na ƙauye da na birni sun iya su kuma suna nan a zaune su wai aikin da ba su iya ba sai dai a canza doka a canza ka'ida a kawo yadda nasu inda nasu za su iya saboda ba su iya tashi su ba su ba to wannan duka na qadun ne bi shar'i da na fil aql yake haifar da wannan wannan shine abin mamaki da zai nuna mana yadda muka yi nisa da addini wai kafirai su ne za su fi mu sanin abin da ya kamata a yi mu kuma tun da kaza muke so yadda muke so to sai dai fa mu zauna me ta kiraye kiraye dan majalisar yankin mu ya zo mana da intanet a buɗe a rinka tsibo matasa ana musu rijista su ma su samu bashin gwamnati su ma wai sai an musu irin wannan sai an bi su duk inda suke an musu sannan wai za su yi za su ji daɗi saboda mutuwar zuciya haka waɗannan abubuwan guda biyu dogara da sababi wannan nan ƙasa ne a tauhidi kora sababi da yin yin aiki da sababi wannan tawaya ne a ƙwaƙwalwa da kuma suka ga addini sai ya ce bal al'abdu ya yajibu an ya kuna tawakkuluhu wa du'a'uhu wa su'aluhu wa razbatuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala Abin da ake bukata shine bawa wajibi ne ya zama tawakkalin shi da addu'ar shi da roƙon shi da kuma kwaɗayin shi dukkan su zama ga Allah kaɗai yake ya dogara ga Allah kuma in ya tashi addu'ar Allah kaɗai yake roƙa sannan kuma buƙatar shi da neman shi a wurin Allah kaɗai yake nema kwaɗayin shi da sa rai da yake da shi da hope ɗin da yake da shi akan da Allah yake ba akan wani ba ba dan wane ya tsaya mai ba ba dan wane ya sa mai baki ba hope ɗin shi gaba ɗaya ga Allah yake wallahu yuqaddiru lahu min al shi kuma Allah shine zai ƙaddara mai sababban da ya kamata ya bi Allah zai ƙaddara mai sababban da ya kamata ya bi min du'a'il khalqi wa ghairihim masha. Allah. na daga addu'a ya roƙi wasu daga cikin mutane ko kuma wasu wanda ba su ba daga cikin halittu ma a abin da Allah ya so shi ne zai ƙaddara mai suwa ya kamata a nemi a nema a wurinsu suwa ya kamata a yi ma magana in ana son kaza Allah ne zai ƙaddara mai wannan cewa ga waɗanda suka halatta ga waɗanda ba su halatta ba Daka wanda za ka je ka nema ɗin ya maka addu'ar shi ma, shi ma ya maka shafa'a, kenan Allah ne zai ƙaddara ma wannan, ya datar da kai ka je wurin wanda in ka je zai yi addu'ar kuma Allah ya karɓa. Saboda ne saboda irin tawakkalin da kake da shi ga Allah. Amma yanzu akwai wanda yake ji cewa kawai ai in ka je wurin wani ka je kawai ka ce ma addu'a shi kenan zai je kawai yana da bukata a taimaka mana da addu'a ya koma zai ta bacci shi ai shi ya gama ai ya samu malam wani ai ana can za a yi mai aiki shi shi kenan tawakkalin shi da dogaran shi da komai akan shi yake shi da shi ya dogara saboda babu tawakkalin da raja'in ga Allah a cikin a cikin zuciyar shi wa mashru addu'a kuma abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a shari'a ta yadda ta ba da dama a yi addu'a wani ya roƙa ma wani abu ne tabbatacce a shari'a an yi du'ul a'ala lil wanda yake a sama ya roƙa ma na ƙasa manyan mutane na ƙwarai bayan Allah manya su yi ma waɗanda suke ƙasa da su addu'a annabawa su yi ma waɗanda ba annabawa ba addu'a mala'iku suna yi ma muminai addu'a Tata abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a na sama suna yi ma na ƙasa addu'a mana waɗanda suke sama a matsayi da daraja su roƙa ma waɗanda suke ƙasa da su a matsayi da daraja a wurin Allah wal lil’a’ala. a'la to haka shi ma na ƙasan abu ne halattacce tabbatacce a shari'a na ƙasa yayi mana sama addu'a idan addu'a ba wai ta ta akan cewa kawai don wane shi ne sama ba kawai shi ne ake roƙon addu'a a wuri shi shi ma na saman yana da buƙatuwa ya roƙi na ƙasan su ma su mai addu'a saɓanin yadda muke kallon abin kawai in ka ji ana cewa a je aiwa ne addu'a to ana ganin shi ne a sama ba a jin cewa bari a wa ne ya yi addu'a saboda shi ne a ƙasa akwai wanda saboda talaucin shi da rashin gatan shi a cikin jama'a yakan sa in yi addu'a Allah ya karɓa saboda yana cikin talauci yana cikin wahala yana cikin hali na ƙaƙa ni kayi da haka wanda ya san me yake yi zai iya zuwa ya nemi bukatu addu'a a wurin shi cewa ya roƙa mai Allah bukatar shi saboda me saboda yana cikin sifa da yanayi da hali na karɓan addu'a da haka na sama yana yi mana ƙasa addu'a na ƙasa yana yi mana sama addu'a fatsalabu shafa'ati wa du'a min al'anbiya'i haka ne neman ceto da kuma neman addu'a biya al'ambiya daga wurin annabawa mana a je a samu annabi a roƙe shi ya roƙa ma mutum ceto a wurin Allah ko kuma a roƙe shi ya yi ma mutum addu'a da wata buƙata da yake da ita wanda dai addu'ar ita ce ceton ceton shi ne addu'a to a nemi ceto da addu'a a wurin annabawa كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء كما عند مؤمني مثل من فرقوا سكة سنة نيما addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam suna neman ceton manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wurin roƙon ruwa. Za a zo a ce, “Ya Rasulallah, an samu fari, ruwa ya ɗauke, fa yatsulubuna minhu du'a su roƙe shi ya musu addu'a an taɓa jin wani ya ya roƙi manzan Allah cewa ya rasulallahi babu ruwa a saukar mana da ruwa sai dai istasqi lana rabbak roƙan mana ubangijinka yi mana addu'a shafa'ar kenan yi mana ceto a wurin Allah Allah ya sauko mana da ruwa sai zan Allah ya yi mai sai daga hannu ya roƙi Allah Allah ya saukar mana da ruwa sai Allah ya saukar da ruwan kinan ceton shine addu'ar da zai yi yanzu wannan wanda nau'i ne aka yi na addu'a na ƙasa suka roƙa a wurin na sama suka roƙi ceto a wurin wanda yake sama shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal wa ba ba'dahu kai bayan ma manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم عمر والمسلمون بالعباس عمه bayan rasuwar manzon Allah sallallahu sayyidina Umar da sauran musulmi sun zo sun yi nemi addu'ar roƙon ruwa a wurin Abbas baffan manzon Allah sallallahu lokacin da aka fito roƙon ruwa lokacin sayyidina Umar da aka yi fari ya zo ya aka taro ba aka yi umar ya ce ya Allah mun kasance muna neman cetonka da annabinmu mana muna neman cetonka ga annabinmu mimi ya roƙa mana ruwa ka saukar mana da ruwa to yau kuma babu babu annabinmu yau muna neman cetanka da babban annabinmu ka ƙumya abbas abbas miƙe kai mana addu'a haka Abbas ya miƙe ya addu'a ya addu'a ya roƙi Allah Allah ya saukar da ruwa wannan shi ma menene ceto ne daga wa daga na sama zuwa na ƙasa daga na sama zuwa na ƙasa sannan su ya tsurubuna shafa'ata yau malƙiyamata min al'adiyya haka kuma mutane za su nemi ceto ranar alƙiyama daga wurin annabawa ana nema a yi hisabi ana cikin halin ƙaƙanika yi haka za a rinka bin annabawa ɗaya bayan ɗaya ana neman su je su yi ceto su yi hisabin su roƙi Allah Allah ya yi hisabi idan ko a al'iyaman ma shi ma je ceton addu'a ne roƙo ne za su yi a wurin Allah da annabawa mutane za su je su yi roƙo a wurin annabawa wanda ya zama wani nau'i kenan na ƙasa ya nema a wurin na sama na ƙasa ya nema a wurin na sama wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma za a nemi ceto a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa sayyidu shufa'a shine sarki ko shugaba na masu ceto gaba daya babu wani mai ceto kaman Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin halittu gaba ɗaya. Ya ka mutane za su nemi ceto a wurin manzan Allah, ceto daga wurin na ƙasa kenan zuwa na sama dukkan halittu gaba ɗaya ne za su nemi wannan ceton. Annabawa da sauran halittu duka suna ƙarƙashin neman wannan ceton a wurin manzan Allah. Daga dukkan su za su nema a wurin shi, shi kuma shi shine sayyidu da Adam. a bayan da ya faɗa nata shi ne shugaban 'yan adam gaba ɗaya na ƙasa za su nema a wurin na sama walahu shafa'atun yaktassu biha yana ma da wasu nau'o'in ceton wanda shi kaɗai ya yake banta da su ba wanda zai yi wannan nau'in ceton sai shi kaɗai a halittu gaba ɗaya. daga ciki akwai wannan ceton na ash uzma a zo a yi hisabi kowane annabi zai janya ziki. ta ba zai iya ba shi ma yau yana jin tsoron abin da ya aikata tsakanin shi da Allah sai manzon Allah kaɗai zai zo ya yi wannan cetar ita ce shafa shafaatul uzma a zo a yi ma mutane hisabi kowa ya san matsayin shi wannan shi kaɗai yake ɓanta da ita sannan daga ciki akwai ceto na shiga aljanna a ce a nemi a buɗe aljannar a shiga ba wanda zai nemi wannan ceton sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya zo ya roƙa a buɗe ƙofar aljanna a buɗe sannan ‘yan aljanna su shiga aljanna wannan ceto ne wanda ya kaɗaita da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ceto na sauƙaƙa azaba wanda shi ma shi kaɗai yake banta da wannan shine azabar abu talib kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa zai roƙa mai Allah Allah ya sauƙaƙa mai azama. a sa shi a farfajiya ta wuta a sa mai takalma na wuta wanda suke tafasa ƙwaƙwalwar shi daga kafar shi zai zama azabar shi ba za ta kai azabar sauran waɗanda suke kafirai irin shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan nau'i ne shi ma na ceto da ya taƙaita ce banci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran nau'o'in ceto wanda manzan Allah kaɗai zai yi shi banda shi ba wanda zai yi wannan ceton shi yasa ya ce walahu shafa'atun yahtassu biha wa ma'a hada amma duk da haka kuma duk da wannan matsayin na manzan Allah da wannan darajar da ya kai ta ceto shi a karan kanshi faqad sabata fi sahihai ya tabbata a cikin bukhari da muslim dan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin manzo Allah ya ce idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mithla ma yaqul ku faɗi irin abin da yake faɗa sun masallu alayya sannan ku yi min salati bayan kun gama maimaita abin da ya faɗa ɗin fa inda man salla alayya marratan domin duk wanda ya min salati kwaya ɗaya sallallahu alaihi ashirin Allah zai mai salati goma ثم سلوا سلوا الله لي Sannan ku roƙa آمن wasila a wurin Allah fa innaha darajatun fil janna domin ita wannan wasila wata daraja ce a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba ta cancanta sai ga wani bawa guda ɗaya daga cikin bayan Allah shi kadai zai samu wannan ajin a cikin aljanna daga ku roƙa min Allah ku yi min addu'a ya zama ni zan samu wannan matsayin wa arzu an akuna dalika, ina fatan kuma in zama ni ne zan samu wannan da haka a taya na addu'a a taya ni roƙon Allah Allah ya sa wannan manzila ta alwasila da take aljanna ni zan same ta faman sa'ala Allah liyal wasila duk wanda ya roƙa min Allah cewa Allah ya bani wannan matakin na alwasila hallat law alaihi shafa'ati yawm al-qiyamah to ceto na ya tabbata akan shi ranar al-qiyama wanda yayi mun wannan ni kuma zan yi mai zan yi mai wancan wanda ya roƙa mun wannan to ceto na ya tabbata akan shi ranar al-qiyama mana Allah ya sanya yin roƙa ma manzon Allah wasila ya zama sababi na samun ceton manzon Allah kina wannan addu'ar sabab ce daga cikin asbab na neman ceto ceton da manzon Allah zai yi ranar al'iyama kina wanda yake son ceton manzon Allah yana cikin ɗin da zai rinka aikatawa shine ya rinka roƙa ma manzon Allah wannan matsayin na alwasila haka wannan hadisin yana tabbatar da cewa ana addu'a daga na ƙasa suna yi iya mana sama addu'a da ya zama manzan Allah ya umarni da a rinƙai mai addu'a ya kwaɗaitar da a rinƙai mai addu'a to wane ne kuma bai buƙatar addu'a a wurin wani babu wanda bai da buƙatar addu'ar wani duk matsayin da ya kai kuwa don ba wanda zai kai matsayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa amma yana cewa yana cewa a cikin hadisin sun matsalun lahaliyar wasila yana ba da umarnin a roƙa mai Allah a roƙa mai Allah a wannan halin waƙad ƙala li umar lamma arada an ya'tamira wa wadda'ahu haka kuma manzo Allah ya ce ma Umar ibn al lokacin da Umar ya zo yin umara ya zo ya ban kwana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ban kwana da manzan Allah zai tafi umara a makka daga madina kenan ya afi latan sani min du'a'i ya ce ya ɗan uwana kada ka manta da ni a cikin addu'arka sannan ka ji addu'o'in da za ka yi kada ka manta da ni a ciki wannan asar ɗin eh, al'imamu abu dawud da imamu tirmidhi duka su rawaito shi amma dai isnadin shi akwai rauni a ciki akwai rauni a cikin isnadin shi duk da rauni ne wanda yake ɗan kaɗan kamar yadda Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala yake cewa cewa isnadin akwai za'afun yasir akwai rauni dan kadan a cikin shi saboda a cikin isnadin akwai asim ibn ubaydillah ibn asim ibn umar ibn al-khattab radiyallahu an al-umari wanda shi kuma asim da'if ne da'if ne malaman hadisi sun yi ittifaqi akan cewa da'ifi ne Daka asar ɗin akwai rauni a ciki, ko da dai babu wannan asar ɗin wancan hadisin da ya gabata ya tabbatar da mahallu shahid a ciki, shine na ƙasa yana yi ma na sama, na sama addu'a. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من أمته أن يدعو له manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi al'ummashi shi sirin kai mai addu'a mai addu'a walakin laisa zalika min babi su'alihim amma wannan ba babin roƙonsu ba ne yanzu yana so ya bambance wata matsala ne ka je ka roƙi mutum ka sai ma addu'a da kuma a'a baka roƙe shi kakka roƙe shi ka ce ma addu'a yanzu kuma manzan Allah gashi ya ce a yi mai addu'a shin wannan addu'ar da manzan Allah ya ce a yi babu roƙo ne ya roƙi mutane ne su tashi a addu'a kamar yadda za ka je ka roƙi wani su da Allah ina da buƙata a taimaka a sani da a addu'a wannan yana cikin babi ne na roƙo ko ba babi ba ne na roƙo na manzan Allah da ya yi ne yace manzo Allah ya roƙi ya nemi addu'a a wurin al'ummar shi walakin laisa zalika min babi su'ali wannan ba a babin roƙonsu ba ne. ba babi ne na roƙo to ya zai zama bayan kuma ga shi an ce a yi mai kuma an ce ba babin roƙo ba ne. bal amruhu bi zalika lahum ka amrihi hun bisa irin fa'ad. yace umarnin da ya musu a nan na cewa su yi mai addu'a daidai yace da umarnin da ya musu a sauran ayyukan da cewa su yi sallah su yi zikiri su yi nafila su roƙa mun wasila duka a wannan babin ne irin su ɗaya ba wannan wani abu ne nashi fasilan shi yake roƙo a mai a wurin mutane ba an gane bambancin abin da yake nufiya daga bambancin na manzan Allah shi umarni ne yake bayarwa kamar yadda sauran umarni da yake yi akan ayyuka na da'a da biyayya ga Allah ba umarni ne a matsayin wani abu wanda ya safe shi shi fasinal ba yake roƙon mutane su yi mai a umarni ne kamar yadda sauran aikin da'a yake kamar yadda yake cewa a yi sallah a yi shafa'i da wuturi a yi raka'atan fajiri, a yi iyamun laili to shi ma haka saluliyar wasila ku roƙa min wasila ah, allati yusabuna alaiha wanda in sun yi ayyukan ɗa'an za a ba su lada to haka shi ma wannan umarni ne wanda in ka yi aikin za a ba baka lada shi yasa a ciki ma aka faɗi abinda da za ka samu idan ka yi ɗin. kiran wani aiki ne na ɗa'a da Allah na ibada da Allah wanda kai ɗin ake so ka amfana da shi ba wai shi wanda ake ma'addu'a shi ne ake so ya amfana ba kai da aka ce ka ɗin kai ne idan kai ɗin za ka amfana saboda abin da za a yi ma za a saka ma ga wani ceto an baka wani sababi ne daga cikin sabubba wanda za ka samu ceto da shi ba wai don shi amfanin manzan Allah ɗin sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba. Ma'a annahu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam lahu mitlu ujurihim fi kulli ma ya'malunahu. Duk da cewa manzan Allah yana da irin ladan da bayi suka samu gaba ɗaya a cikin duk abin da suka aikata. Duk abin da aka yi ma Allah na ɗa'a, sai manzan Allah ya samu ladan wannan aiki. har zuwa tashin al'iyama. Duk wata ɗa'a da aka yi mam Allah aka ba da lada a kai sai manzan Allah ya sami irin wannan lada. Don haka fa'innahu ƙasaha anhu annahu qal ya inganta daga manzan Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam manzan Allah ya ce man da'a ila wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a, kana lahu min al'ajiri mitla ujuri man tabi'ahu. yana da lada irin gwargwadon ladan waɗanda suka bi shi min gairi an yan kusa min ujurihim shay'an ba tare da an rage komai daga cikin ladansu ba wa man da'a ila dalalatin duk wanda ya kira mutane kuma zuwa ga bata kana alaihi min alwizri yana da a akan shi mithla ujuri man tabi'ahu man ittaba'ahu irin gwargwadon zulubin waɗanda suka bi shi min gairi an yankusa min auzarihim shay'an ba tare da an rage komai daga cikin zunubansu ba yadda aka rubuta musu zunubi haka shi ma za a rubuta mai irin wannan zunubin domin shi ya kira mutane zuwa ga wannan batar Wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi a cikin asali haka imamu tirmidhi da ibnu maja da waɗansu daga cikin malamai abin da ya sa yasa yace manzan Allah yana da ladan duk aikin da aka yi ya ce wa huwa da'il umma ila kulli hudan shi ne kira al'umma zuwa ga duk wata shari'a duk wani abin da aka ga an yi na shirya to manzan Allah ne ya kira al'umma zuwa gare shi falahu mitla uzurihim fi kulli mattaba'uhu fihi haka yana da gwargwadon irin ladan al'ummar a cikin duk abin da suka bi shi a kai suka aikata na shari'a to shi ma zai samu wannan zai samu wannan ladan wa kadhalika idza sallu sallu alayhi to haka kuma in suka yi mai salati in suka yi mai salati za su samu lada ko ba za su samu ba za su samu fa inna allaha yusalli ala ahadihim ashran domin Allah zai yi ma ɗayansu guda goma in yi ma manzan Allah ɗaya walahu mitlu ujurihim kuma shi ma za a bashi irin ladansu shi ma za a bashi irin goman da aka baka kai ba da kai guda ɗaya ka yi mai guda ɗaya Allah ya yi ma goma kuma shi ma za a yi mai irin goman da aka yi ma to haka abin zai ta tafiya babu iyaka babu tsayawa shi yasa kullum matsayin shi ɗagawa kawai yake daraja shi tafiya take yi ma'ama ya tajibuhu min du'a'ihim lahu tare da kuma abinda da ake karɓan mishi ake amsa mishi na addu'ar su da suke mai addu'ar da suke cewa Allahumma salli ala Muhammad ɗin ba addu'a suke yi ba addu'a suke Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba zai karɓa addu'arsu da suke yi mai sannan kuma za a yi masa salati goma sannan shi ma za a ba shi irin abin da aka ba su فلذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه to wannan addu'ar da suke mai kenan Allah ya ba su ladan abin da suka yi ma manzan Allah kenan ba a kyauta yi mai ba da ya ce a yi mai a roƙa mai wasila Kinan ba babin roƙonsu ba ne babin su ya amfane su ne saboda za su ya faɗa musu abin da za su yi ne Allah ya ba su lada a su kenan kai ɗin da aka ce ka yi kai aka ake maka ba wai shi ne da kai mai ka taimake shi ba wannan duka yana so ya tabbatar mana abin da ya faɗa cewa an yi ma manzan Allah addu'a amma laisa dalika min babi su'alihi ba a babu roƙon mutane ya yi mai addu'an ba babin ya nuna ma mutane abin da za su yi ne su ma su samu lada su samu alkhairi idan sun yi wannan abin wasara ma hasala lahu bihi minan nafi ni'matun min Allah alai sai ya zama abinda ya samu shi mutumin wanda ya yi addu'a wanda ya roƙa ma manzan Allah abin abin da ya samu na amfani sai zama ni'ima ce daga wurin Allah ni'ima ce daga wurin Allah a gare shi kenan sai zama ba wai ba wai wannan abin roƙo ne aka yi ba kai da aka ce ka roƙa ɗin an biya ka abin da aka roƙa idan kuma shi manzon Allah an bashi abinda ka roƙa mai din me kenan aka yi abinda aka yi kenan wancan abin da aka bashi kawai falala ce daga wurin Allah domin kai da kai wancan an gama da kai ai an biya ka abinda kai ibada ce kai aka baka lada a kai kenan a amsa wannan abin akan manzo Allah wancan tsantsar falalar Allah ce da ni'imar Allah ya bashi shi an gane abin da yake nufi وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ya kuma tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin hadisi sahihi wanda yake cewa ma min rajulin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib babu wani mutum da zai yi ma dan uwan shi addu'a bi zaharil ghaibi ma'ana lokacin da babu dan uwan nashi ba a gaban shi ba kana can yana can wani wuri kana can kai mai addu'a ka roƙa mai Allah illa wakkala Allah bihi malakan hasi sai Allah ya wakilta mai wani mala'ika kullama da ali akhihi bi da'watin duk lokacin da yayi dan uwan shi da wata addu'a daga cikin addu'o'in da yake yi mai qala al malak almuwakkalu bihi sai shi wannan mala'ikan da aka wakilta mai akan addu'ar da yake yi ya rinka cewa amin Allah ka amsa wannan addu'ar da yake yi walaka mithlu zalika kai ma din Allah ya baka irin abin da ka roƙa mai yanzu an yi me kenan an biya ka abin da kai an biya ka idan Allah ya ba da abin da ake nema ɗin wancan mujarrar na fadl ne daga Allah falalace ta Allah da rahamar Allah da ni'imar Allah kai kuma da kai ɗin kai kuma an biya ka abin da ka aikata wa fi hadisin akhar a wani hadisi daban kuma asra'u du'a da'watu gha'ibin li gha'ib addu'ar da tafi kowace sauri ita ce addu'ar wanda baya nan ga wanda baya nan ita tafi kowace sauƙin saurin karbuwa mana wani can a wani wuri baya nan wani kuma baya nan tare da shi shi ma ya zo yi mai addu'a shi ne du'a'ul ga'ib ɗin kenan Wani hadisin ah, hadisi ne wanda shi ma imamu uh, abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito shi amma dai isnadin shi shi ma akwai isnadin shi da'ifi ne wancan hadisin na farko da ya gabata zai wadatar daga daga barin shi a cikin isnadin shi akwai wa na Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi wanda za'ifi ne imam tirmidhi ya fitar da hadisin yace hada hadithun gharib la na'rifu illa min hadha alwajh wal ifriqi yudha'af fi alhadith haka ya raunata hadisin da kanshi da ya rawaito shi haka hadisi ne wanda yake eh, da'ifi hadisin abdullah ibn amr ibn al-as abin da yake nunawa mahallu shahid a anan shine addu'ar da wani zai yi ma wani ceton da zai roƙa falala ce kawai ta Allah abin da zai yi din an biya shi za a biya shi abin da yayi da ka ba ceton shi ne zai yi aiki falalar Allah ce kaɗai za ta yi aiki in ya ga dama yayi in bai ga dama ba ba zai yi ba amma dai ai aikin da kai ibada ce kuma za a baka sakamakon ibadar da kai in kayi don Allah amma wannan ceton naka ba zai iya sa Allah ya yi abin da bai ga dama ba In Allah ya ga dama zai karɓa ceton ya biya da falalar shi kai ma a biya ka abin da kai ya ga dama kuma kawai za a biya ka abin da kai ba tare da an karɓi wancan ceton ba kinan ceton mujarradin falalar Allah sai tsantsa wanda ya riga ya zo ya ce shi kawai saboda wane zai ya zai cince shi ko wane ya yi mai addu'a ko wane ya lamince mai ya riga ya gama dogara da wannan to wannan ya riga ya gama faduwa ya gama rushe hanyar da zai kai mafita ya kama hanyar da ba za ta bulle da shi ba naka dole a fahimci wayannan abubuwan abin da yasa ya kawo cewa na manzon Allah ba mu ko bane saboda zai zo yi magana akan roƙon shin shi roƙon ya kamata ka zo ka ce wahala ina roƙon ka kai mun addu'a mai hukuncin shi Halar ne ko ko haramun ne ko makaruhi ne mai tasirin shi a cikin addu'a yanzu dai ya tabbatar mana cewa na manzan Allah ba roƙo ya yi ba ba roƙo ba ne yake yi taimakon ka ne kai yake yi ya kawo maka wani babi na samun lada da ce kenan manufar ko da akwai manufar shi addu'ar gare shi akwai manufar kuma kai ne mai addu'ar za ta amfana da abin da za ka yi domin ko kayo ko ba ka yi ba wannan matsayin yana nan kuma Allah maɗaukacin sarki zai ba da shi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam. Ba ma kai ne za ka amfana da wannan abin da za ka yi. shine abin da yake so ya tabbatar a nan haka a gaba zai yi mana magana akan ita addu'ar da kuma neman a yi addu'ar domin a bambance tsakanin nema a yi addu'ar da kuma ƙoƙarin amfanar da wanda kake so ya yi addu'a akwai bambanci a tsakani Allah maɗaukacin sarki ya fahimtar da mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك